a waje ɗaya kuma na tuntuɓi jack tiligado ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar benue da suka halarci zaman domin in ji karin haske dangane da gamsuwarsu ko kuma bukatun da suka gabatarwa shugaban ƙasa. to mun zo ne neman a farma daga wajen shi mu yaransa ne mu yayansa ne mu yan benue kuma mu abokanin wasan filani ne mun samu damuwa tsakanin mu da yanwanmu a benue har jini ta fito saboda haka mun nema ya kawo mana yadda za mu yi irin abin da kada taba faruwa benue amma kun duba maganar doka nan da aka yi ta hana kiwo wanda aka ce shi ne musababin kawo wannan tashi hankali kafin wannan doka in ka lura tun 2013 a wajen agatu an kashe mutanen dubai a gatu tun kafin wannan doka ta shigo mutane wanda suna da niyat su yi laifi sun dauki wannan doka kamar abin da za su hawo su yi wannan barna ba doka nan ba ne ko da an yi doka za a zauna a sassana a ci gaba a gane ko ya za a yi ce wannan doka ba zai kawo damuwa ba ba san kashe mutane ba eh, amma an ce an kama sojoji sun kama waɗansu mutane waɗanda aka ce ba fulani ba ne suna ɗauka da miyagun mukamai kuma gwamnatin benue ita ce ta ke ba su sun kai su dubu ina gwamna benue da ya shigo 2015 ya kawo amnesty program ya ce duk mutanen da suke da bindigogi a gidajensu kowanensu su kawo bindigogin nan wanda bai kawo ba an kama shi za kule shi kuma ka duba inda muna da bindigogi ran da an zo an kashe mana mutanen da at least wadanda suka zo da an samu gawa kamar goma ishirin kafin su koma ba za su koma ba a kashe su ba kuma inda aka samu waɗannan bindigogi ba a benue ba wai an rufu a can ba muna da bindigogi za a zo a kashe mu kamar ah, kamar awaki ai ba haka duk waɗannan diversion ne ba gaskiya ciki yanzu da ke kun gana da shugaban kasa an yi wani bayani da ya gamsar da ku cewa za a samu zaman lafiya kwarai da gaske kowa yana wato zaman lafiya tafi komai abin da ba za a samu cikin zaman lafiya ba kasan ba za a samu cikin yaki ba zaman lafiya ita ce ƙurani mata ta yi ba ne christianity ma haka to a yanzu me shugaban kasa ya gaya muku wanda kuka ji daɗi cewa ya ce wai duk wanda ya yi abin na duk wanda aka kama shi da karyan dokan kasa ko da danwansa ne ko wane ne dai a yi mahukunci ko da dan danwansa ne. Tiligado kenan daya da cikin shugabannin al'ummar jihar Benue da suka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan tabbacin da shugaba Muhammadu Buhari ya bar al'ummar wanda zai kawo ƙarshen fitintunin da ake ci gaba da fuskanta a jihar Benue. inda ya ce babu ja ba gudu dole ne a ɗauki matakan da za a zauna tare saboda shekaru aru-aru irin wannan zama ake yi umar faruk musa amurka a abuja najeriya